Hoto na biyar Bayan tayazuwarsu, Adamu da Hawa'u sun yi aiki domin abincinsu, wannan hukuncin tayazuwarsu ne, domin sun rabu da Allah. Yaran da suka haifa sun yi gadonsu cikin kowane irin mugun abu, shi yasa da yara sun girma sai ka ga suna sata, suna kashin kai, suna ƙarya. ɗaya daga cikin ɗiyan Adamu da Hawa'u, wato Kayinu, ya yi fushi ya kashe ƙaninsa Habila. Daga Adamu har ya kai gare mu, duk waɗanda aka haifa sun gadi mugun halin iyayensu, wato Adamu da Hawa'u.